والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na laraba 29 ga watan rajab a shekara ta 1438 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da da 26 ga watan hudu shekara ta da sha 2017 miladiya a wannan makaranta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdulrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 124 in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul fada'ili babu ta'akidu ko babun ta'akidu wujubi zakati wa bayani fadliha babin da yake bayani akan karfafa batun wajabcin zakka da kuma bayanin falalar ita kanta zakkar ga waɗanda Allah ya azurta su kuma suke fitar da ita mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyu a darasin da ya wuce yau za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da uku mala ya ce wa an abi ayyuba radiyallahu an an karɓo daga abu ayyuba al’ansari allah ya ƙara masa yadda أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم hakika wani mutum ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata ruwayar ta Imam Muslim anna a'rabiyan hakika wani mazaunin ƙauye ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga ruwayar Muslim ta daɗa fito mana da cewa mutumin ɗan ina ne ɗan birni ne ko ɗan ƙauye ne yace da annabi akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ba ni labari ga yamin aikin da in ina yi zan shiga aljanna to wannan koda a ce an ce masa dan kauye maganarsa ta nuna ba kauye ce koda ya zama mazaunin karkara amma tunaninsa irin na yan kauye ne kamar yadda muka sha faɗa shi kauyenci ba shine wajen zama ba a tunani yake ilimi kuma eh, birnanci ba wajen zama bane ne ilimi shine birnanci mutum ko a ƙauye yake in dai mai ilimi ne dan birni ne mutum ko a tsakiyar birni yake in jahili ne dan ƙauye ne ka yi ƙoƙari ka zama dan birni kar ka zama dan ƙauye ka zama dan birni ta hanyar ilimi kar ka zama dan ƙauye ta hanyar gidadanci da ƙauyanci da kuma jahilci duk mutumin da yake so a gaya masa aikin da zai shigar da shi aljanna wannan ya fi ƙarfin ka kira shi ɗan ƙauye sai dai ka ce mazaunin karkara amma ba dan kauye bane ba yau nawa ne yanzu zaka samu profesoshi a kauye sai ka ce da su yan kauye profesa dan yana zaune a kauye ka ce da shi dan kauye ai kaga in kai haka ba kai masa adalci ba da haka wannan mazaunin karkara amma wayayye dan birni yace da annabi akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ba ni labari aikin da in ina yi zai taimaka min wajen shiga aljanna ashe wannan ya nuna aljanna ta aiki ce aljanna da aiki ake ƙoƙarin neman shigarta ba da ci ma zaune ba ba da miƙe ƙafa ba kamar yadda Allah ya ce wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu za a kira 'yan aljanna a ce to ga ta nan aljannar an gadar muku da ita sakamakon aikin ku wannan kuma baya cin karo da cewa aikin ba zai isa ba sai rahama ta hada sai ta karu ma'ana manzo Allah ya ce ma minkum yudkhiluhu amaluhu aljanna babu wani daga cikin ku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce walau anta ko kai ne qala walau ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati ko ni ne din sai in fa an hada da rahmar Allah to karka ce aiki tsantsagwaro shi zai sai kai ka aljanna amma kuma karka ce babu aiki cikin shiga aljanna aiki da rahmar Allah in an hada sai a shiga aljanna da haka sahabbai sun fahimci wannan shi yasa suke tambayar annabi ga ya mana aikin da za mu yi mu shiga aljanna akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna a wata ruwayar haka ji wani yana cewa kuma wayu ba'iduni anin nar ba ni labarin aikin da in ne zan shiga aljanna kuma zan yi nisa da wuta amma anan dai kawai ba ni labarin aikin da in ne zan shiga aljanna to duka wanda ya shiga aljanna ai yayi me ya nisa da wuta ka'idar haka take in an so a yi dalla dalla ne sai a ce in shiga aljanna kuma in nisanci wuta amma ai daman duk wanda ya shiga aljanna ya nisanci wuta duk kuma wanda ya shiga wuta yi me ya nisanci aljanna shi yasa Allah ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shi ya tsira wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kala sai annabi ce ta abdullah la tushriku bihi shay'an kai ka bauta wa Allah kada ka hada shi da kowa wannan shine aiki na farko da yake shigar da mutum aljanna kuma ya nesanta shi daga wuta shine me tauhidi gujewa me shirka wa tuqimu salata kuma ka tsaida sallah wa tu'ti zakata kuma ka ke ba da zakka wa tasilu rahima kuma ka ke sadar da zumunci waɗannan abubuwa su ne in mutum ya rike su a wannan hadisi zai shiga aljanna kuma zai nisanta daga wuta idan muka kalli waɗannan abubuwa uku daga ciki duk suna cikin arkanul islam bautawa Allah da gujewa shirka ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah kenan ko kaga wannan tana daga cikin rukunin musulunci iqamis sala wannan ma yana daga cikin rukunin musulunci ita'uz zaka wannan ma yana daga cikin rukunin musulunci amma wata silur rahim silatul rahim ba ta daga cikin arkanul islam amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗawa wannan sahabi ita malamai suka ce la'alla annabi ya san cikin abin da yake da matsala dangane da shi na addini akwai rashin sada zumunci sai ya kara masa da wannan shi yasa sau da dama za ku ga annabi za a yi masa tambaya akan abu ɗaya amma amsar ta rinka shan bamban wani ya yi tambaya a ce masa kaza wani ya sake irin wannan tambayar amma shi kuma amsar da za a bashi saɓanin wannan an gane ko sahabbai suka ce da annabi fa ausina yi mana wasiya qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun har zuwa karshe ko amma wani kuma yazo yace fa ausini qala la taghdab domin shi annabi duk lokacin da ka tambaye shi kan ya baka amsa zai tsaya ya kalle ka kuma Allah zai masa wahayi to sannan sai ya gaya maka abin da ya dace da kai da lokacin da waɗanda suke saurare a tare da kai shi yasa a wani hadisi an tambayi annabi ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abdullahi dan Mas'ud yace an abudallah wa la tushrik bihi shay'a ka bauta wa Allah kada ka hada shi da komai wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya fi so sannan na biyu sai ce ka tsaye da sallah sannan na uku sai ce ka bi iyaye kaga anan kuma ya ce a tsaye da sallah a wa Allah a tsaye da sallah a bada zakka sannan a sada zumunci tare da cewa bin iyaye zai iya shiga karkashin sada zumunci to da dai tambaya takan iya zamawa iri ɗaya amsa kuma ta sha bambam na sha buga mana misali da irin wannan dukkan kwararren likita idan mara lafiya ya zo gabansa ba kai tsaye kawai yake danna mai magani ba sai ya fahimci cutar daga ina ta samo asali sau da dama za a kawo ka wajen likita kanka ne ke ciwo amma ƙwayoyin da zai baka daban wani ma in an kawo shi kansa yake ciwo shi ma ƙwayoyin da za a bashi daban domin ta yi kai ciwon kanka gajiya ta haifan ma da shi ta yi shi wancan ciwon kansa ya samo asali ne sakamakon wani maruru da ya fito mai to kaga sai an kaso marurin sannan kan zai warke wancan kuma sai gajiyar ta warke ta huce ta tafi sannan kan zai warke sai ya zama cuta iri ɗaya amma maganinta ya sha bamba saboda kowanne akwai sababin da ya jawo masa wannan cutar to annabawa su ne fiyayyen likitoci domin su suke ba da maganin da za a warke ciki da waje duniya da lahira da haka sun fi kowa tsayawa su yi tunani kuma Allah ya musu wahayi don su ba wa mutane maganin da in sun sha za su warke duniya su da kuma lahirarsu mahalli shahi cikin wannan hadisi wa tu'tiya zakka ka ba da zakka kenan zakka tana daga cikin ayyukan da ke sa mutum in ya tsare su zai me zai shiga aljanna muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1224 wa ana bi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna arabiyan haqiqa wani mazaunin karkara atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah dullani ala amalin nuna mun wani aikin da idza amiltuhu in na aikata shi dakaltul jannata zan shiga aljanna wasu malaman suka ce da hadisin ɗaya ne da wannan da wancan ɗin duk ɗaya ne a can ma a ruwayar muslim a arabiyan ko amma a ruwayar muttafaqu alai shine anna rajulan wancan ruwayar abu ayyub al-ansari wannan ruwayar abu huraira ta yi duk a gaban su abin ya faru kowa zai bada labari to da ka shi abu ayyub al-ansari bai faɗi daga ina mutumin yake ba kawai dai ce wani mutum tare da cewa ruwaya muslim ta ce dan kauye ne a nan ko ruwayar abu huraira sai ya fito karara ya faɗi daga ina ma mutumin yake a arabiyyan mutumin kauye kamar yadda muka faɗa duk mutumin kauyen da har ya san akwai mutuwa akwai hisabi akwai shiga wuta akwai shiga aljanna kuma yake kokarin ya san wani aiki zai yi dan ya shiga wuta ya tsira ya shiga aljanna ya tsira daga wuta wannan sai dai ka ce da shi mazaunin karkara ba ba za ka ce da shi dan kauye ba domin kololuwar binni kenan a rayuwa ka gano menene abin da in kai a wannan duniya za ka tsira gobe kiyama wannan shine kololuwar binni duk ilimin da kake da shi in baka gano wannan ba ba kauye ne kai ba kauye ne kai mutumin da bai gane cewa waye mahaliccinsa ba ya zai ya bauta masa ya zai ya shiga aljanna ya zai ya tsira daga wuta bai fahimci wannan ba to ko me yake dauke da shi a kansa a ya zama dan kauye bai zama waye ba ya zama gidaje qala sai manzo Allah yace da shi ta abdullah la bihi shai'a, ka bauta wa Allah kada ka hada shi da komai cikin bautarsa wa tuqimu salata maktuba kuma ka tsai da sallolin farilla wa tuaddi zakata al-mafruḍa kuma kake ba da zakka ta wajibi wa tasumu ramadan kuma kake yin azumin watan ramadan kaga tuqimu salata al-maktuba ka tsai da sallah ta farilla wannan karin bayani ne domin su ne abubuwan da suka zama wajibi akan mutum iya na salloli to da ka katsai da su wato addi zakatul mafruda kuma ka bada zakka farilla wannan ya nuna akwai zakkar da ba ta farilla ba kenan mecece zakkar da ba ta farilla ba kyauta wannan kam zakkace amma ta nafila ita ba ta da hisabi ba ta da lokaci duk lokacin da ka samu dama ka ga dama Allah ya baka iko sai ka yi ta amma waccan ta farilla to tana da nisabi tana kuma da lokaci wata sumu ramadan kuma kai azumin watan ramadan to anan an samu ƙari cikin arkanul islam a can guda uku aka faɗa nan kuma sai aka faɗi guda nawa guda hudu hajji ne kawai ba a faɗa ba anan qala sai wannan mutum yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa ana yana nufin Allah kenan domin zawukan bayi baki ɗaya a hannun Allah suke la azidu ala haza ba zan ƙara ba akan haka ma'ana shi daga sallar farilla ba zai nafila ba daga zakka farilla ba zai nafila ba daga azumin ramadana ba zai nafila ba yace wallahi ni ba zan ƙara ba akan haka amma wala an kusu kuma waɗannan ɗin ba zan rage su ba falamma walla bayan ya juya baya qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kalli sahabban da suke tare da shi yace man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila haza duk wanda yake so ya faranta rai da ganin wani daga cikin yan aljanna to ya kalli wannan da haka wannan ya nuna in mutum ya tsare farilla ko bai kara da na fili-fili ba zai shiga aljanna an gane ko hafiz ibn hajar yake cewa imma an yuhmala ala annahu sallallahu alaihi wasallam tala'a ala zalika fa akhbara bihi zai yi wa wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ne tuni ya masa wahayi dan haka ya furta ta aw fil kalami hazfun ko zai iya yiwa kuma a cikin maganar akwai abin da aka shafe taqdiruhu yadda za a kaddara ai in dama ala fi'il zalika alladhi umira bihi in dai ya dawwama akan wannan abin da ya faɗa to zai shiga aljanna ma'ana zai iya yiwa annabi ya masa shaida kai tsaye da cewa dan aljanna ne tun ma bai je ya aikata abin da aka tambaye shi yayi tambaya akai ba domin yana juyawa bai je ya ma yi aikin ba amma aka nuna shi aka ce dan aljanna ne mana Allah ya masa wahayi cewa wannan mutumin da kake gani dan aljanna ne shi yasa annabi ya faɗa ko kuma malamai suka ce zai iya yiwa maganar da annabi ya faɗa din akwai wani abu da aka shafe asalin zancen shine in dai abin da ya faɗa din nan ya je ya kiyaye shi to zai shiga aljanna an fahimci bambancin biyu, yawwa to da haka shi yasa Hafiz Ibn Hajar yake cewa zai iya yiwa wancan ne zai iya yiwa wannan sai ce amma na ƙarshen shine abin da ya fi tabbas kan cewa annabi ya faɗi maganan nan ne bisa ga shara'i yace domin wayu ayyiduhu qawluhu fi hadisi abi ayyub inda muslim domin hadisin abu ayyub al-ansari da muka karanta dazu na farko a ruwayar muslim ya zo da cewa in tamassaka bima amara ko umira bihi da kalal janna in dai ya rike wannan abin da na gaya masa to zai shiga aljanna da ka ba wai sai wancan mutumin ba ko kai yanzu ka ɗau wannan abin ka rike shi kai ma za ka shiga aljanna domin a wani hadisin na Sufyan ibn Abdullah wanda yana cin sai Muslim manzo Allah aka tambaye shi ara'aita idza sallaitu al-maktuba wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-harama wa lam azid ala zalika shay a adkhulu al-janna qala na'am ya bakin Allah idan nayi sallar farilla nayi azumin farilla na halatta haram na haramta halal na halatta halal na haramta haram ma'ana dai ban aikata haram ba gwargwadon iko na na kuma aikata halal gwargwadon iko na a walam azin ala zalika shay ba ƙari akan haka a adkhulul janna zan shiga aljanna qala na'am annabi yace eh zaka kowa ma ya rike wannan zai shiga aljanna muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1225 wa an jarir ibn abdullahi radiyallahu an an karbo daga jarir dan abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda قال يتي بايعة النبي صلى الله عليه وسلم ناي ومن زن الله صلى الله عليه وسلم شفا شيني مبايعة هذا هنو ده هنو دم أنونا goyon baya an gane ko wanda wannan abu ne wanda yake tun kafin musulunci mutane suna yi kuma musulunci ya zo ya tabbatar da shi sahabbai suka rinka yi wa annabi mubaya'a kuma Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim waɗanda suke zuwa su yi maka mubaya'a musamman bai'atu ridwan innama yubayi'una Allah su sani Allah suke wa mubaya'a yadullahi fauka aidihim hannun Allah bisa hannayensu kuma Allah yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba har mata ma sun yi wa annabi mubaya sai dai a mubaya'ar mata babu hada hannu ubangiji ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minati yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala aulada hunna wala ya'tina bi buhtanin yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'tinaka fi ma'rufin fabayuhunna واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ما تاسن زو سن يي مبايعه النبي يي مسو مبايعه amma mubaya'a su ba taɓa hannu irin ta maza amma maza kuwa annabi ya sa hannu suka yi masa mubaya'a to da haka wani sahabi yake cewa jariru dan abdullahi nai wa annabi mubaya'a ala iqami salat kan cewa zan tsaye da sallah wa ita'iz zakka kuma zan ke bada zakka wan nushi li kulli muslimin kuma zan rinka wa dukkan musulmi nasiha wannan sharadi ne ma'ana lokacin da yazo zai musulunta manzo Allah ya ce to da sharadin zaka tsaye da sallah yace na yadda bayan tauhidi kenan zaka ke bada zakka yace na yadda kuma duk lokacin da kaga wani musulmi yayi ba daidai ba zaka yi masa nasiha yace na yadda me wannan yake nuna wa nasiha ba karamin al'amari bace gashi har akan ana karɓar yarjejeniyar shiga musulunci da ita akan mutane mahalli shahir wa ita zakka kuma za a ke bada zakka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1226 wa abi hurairah radiyallahu anhu qala daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min sahibi zahabin ko zihabin babu wani abocin zinariya zinariya mai tarin yawa lafazin zihab jam'i ne na zahab an gane ko yawa ba wanda yake da zinariya mai tarin yawa wala fidda ko azurfa la yu'addi minha haqqaha kuma baya bada haƙƙin su daga cikin su mana bai musu zakka illa idza kana yawmul qiyamati face idan ranar alkiyama ta yi sufi hadlahu safa'ihu sai an narka su an mayan masa da su safa'i safa'i jam'i ne na safiha wa hiya al'aridatu min hadid sai an mayar da su sun zama kamar linzami ko akala na bakin karfe a narka a wata sarka da su wanda za a rataya masa su wannan sarka a wuya min narin a rataya masa su bayan an mayan masa da su sarƙoƙi ko waɗansu abubuwa na rataya a wuya na wuta fa uhumiya alaiha fi nari jahannam da su za a dannaɗe shi a jefa shi da su a cikin wutar jahannaba fayuwa bi biha eh, jambuhu a rinka kona sashin jikinsa da su mana suna shan wuta kuma suna kona shi wajabinuhu nuhu da goshinsa ana daya masa ana taya masa su bayan an sa su sun yi ja a wuta ana kona shi da su wa zaharuhu da gadon bayansa kullama baradat duk lokacin da suka huce suka yi sanyi sanyi u'idat lahu sai a sake kono eh, kunna musu wuta su yi ja su yi ja a maido su gare shi dan su ci gaba da azabtar da shi ko a ci gaba da yi masa azaba da su fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana a wunin da gwargwadon tsawonsa ya kai tsawon shekara dubu ta duniya hatta yi bainal ibadi har a gama hukunci tsakanin bayi ma'ana har a gama hisabi to wannan hadisi mai tsawon malamai suka ce yayi kama da ayar da take magana akan haka cikin suratul tauba يوم يهما والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ana kona shi da su kuma sannan ana ce masa ga abin da ka tara wa kanka nan ɗanɗani azabar abin da ka tara wa kanka na dukiyar da kake kai zakkata an gane ko manzo Allah ya ce fayura sabiluhu kuma a ƙarshe sai a nuna masa hanyarsa imma ilal janna wa imma ilal nari ko ta juta ko ta aljanna ma'ana azabar da za a yi masa ta tsawon wunin filin tashin alkiyama wanda wunin tsawonsa ya kai shekara dubu hamsin ta duniya bayan an gama masa wannan azabar ana cikin hisabi kuma in an gama in azabar ta wanke laifin to shikenan sai a ce to yanzu kayi fure ga hanyar ka zuwa aljanna tafi in kuma har aka ƙara hisabi azabar da ake masa bata gama wanke laifin ba to sai a ce ga kuma hanyar ka zuwa wuta tafi sai ka je kuma ka danyi wani zama a cikin wuta watan wata rana bayan an gama wanke ka daga zunubin kuma sai ka dawo zuwa aljanna Allah ya tsare mu ila ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah fali iblu to shi kwa raƙumi fa shi ma idan mutum yana da shi ya tara bai fitar masa da zakka ba a lahira za a yi masa azabarsa wancan magana ce akan zinare da azurfa kaga wannan ya tabbatar da cewa akwai zakka a zinare akwai zakka a me azurfa to shin sai zinare da azurfa ko abin da ke a madadin su ma a yau zai hau hukuncin su zai hau hukuncin su a da babu naira babu dala babu sterling pound babu euro an gane ko a lokacin da zinare da azurfa ake ciniki ka ba da kaya a baka zinare ka ba da kaya a baka azurfa to amma yanzu ba da zinare ake ciniki ba yanzu takaddun kuɗi sun maye gurbin mai zinare balu ɗin takaddun kuɗin ana kimanta shi da balu na zinare ko ba haka ba to da haka yanzu sai dai ka ce wa mutane zakkan naira da zakkan dala da zakkan azurfa salin pound riyal da sauransu domin yanzu babu zancen mai zinare da azurfa za ka iya samun mai kuɗin da yana da billions of naira billions of dollars billions of salin pound amma bai da zinare ko kwaya daya a cikin su shikenan sai ka ce ba zai zakka ba idan ka fito da wannan shegantakar kowa ma ba sai sa su koma naira ba me zai hada shi da zinaren in ya san ane a takardar naira babu zakka to me ya hada shi da zinare sai rabu da shi da ka duk malaman da za su ce maka wai babu zakka cikin kuɗi in ba zinare bane in ba azurfa bane wannan gidajencin tunani ne wannan ba ƙauyen tunani ne buɗe kofar barna ce da shari yanzu yau barayin gwamnati da ake ta tatso su kaga zinare ko na sisi a cikin kuɗin su amma baka yadda sun yi sata ba baka yadda sun karya arzikin ƙasa ba amma da zinare da me da daloli da daloli da daloli da haka in dai ka buɗe musu kofar cewa ai babu zakka sai a zinare sai a azurfa babu a dala to da Mandala suke da ita babu riba sai a zinare sai a azurfa babu a dala babu a to to daman nera suke da ita sai su ta wada kasu su ta abin da suka ga dama ko ba haka ba ai akwai abubuwan da da yawa a da can babu su yanzu kuma aka same su kuma suke daukan hukuncin na da can yo kai kanka din ma dadin akwai ka ai kai ma kanka babu kai a da yanzu zamani ya zo kayan maye sun cika duniya wanda da babu su shikenan yanzu sai abin mutane su ta sha da akwai gwana da akwai wiwi akwai koken ka taba jin ta a hadisi ka taba jin sholisho a hadisi ka taba jin madarasu kudayen a hadisi ka taba jin banalin totalin duk babu su a hadisi amma yanzu zaka ce wanda ya sha totalin ya sha banza sai mutum ya sha giya giyan ma irin ta da to ai kaga gidajen tunani ne shi musulunci yana da ka'ida alhukumu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci duk inda aka sashi a addinin musulunci to akan kalli illa to wannan illar in dai akwai ta komin daren dadewa hukuncin yana nan in babu ita to shikenan hukunci ya dauke illar da ta sa aka hana giya a da can shine maye a kodin babu maye a totalin babu maye kaga hukunci yana nan irin na giya ba ka cewa mutane sai sun yi riba sun koma da baya da baya sun ɗauko giya iyayensu da kakanninsu sannan in sun sha sannan hukuncin shan giya ya hau kansu a'a domin haka zamani yake ana tafiya ana tafiya abubuwa suna canjawa suna sauyawa mutanen kansu suna canjawa suna sauyawa har kuma Allah ya naɗe ƙasarsa da haka dalilin da yasa aka ce zinare da azurfa a yi musu zakka a wancan lokacin na farko saboda kuɗi ne na biyu saboda suna da kima to kuma har yanzu akwai kuɗi masu ƙima wanda suke a makofinsu shikenan sai a ba su hukunci irin nasu ko da su ba sa nan an gane ko da ka sahabbai suka tambayi annabi suka ce fal iblu shi ma raqumi fa shi ma akwai zakka a kansa wanda bai yi zakka ba kuma shi ma za a yi masa azaba da shi wala sahiba qala sai annabi yace wala sahiba iblin haka nan ba wani mai raqumi la yu'addi minha ha, wanda shi ma baya bada zakkar raqumma wa min haqqiha halbuha yawma wirdiha kuma yana daga cikin haƙƙin nasu halbuha ta tsefu yawma wirdiha ranar wasu. Dr. Abdulkadir Irfan yace wa ma'ana halbuha yawma wirdiha yace an yusqa min halmuhtaj shine a bawa mabukaci idan hantsar raƙumin ta cika da nono misali kana da raƙumi ya ci abinci ya ƙoshi kuma ga nono masha Allah kuma ga mutane suna jin yunwa to yana daga cikin haƙƙin ka tatsa musu nonon su sha an gane ko to da haka annabi ya ce har raƙumi duk me shi idan ya kai zakka baya fitar masa da zakka to shi ma sai an masa azaba da shi a ranar tashin alkiyama kuma yana daga cikin haƙƙin raƙumi ba na zakka ba kaɗai har ma idan ka ga mutum yana jin yunwa kuma kai raƙumin ka masha Allah ga nono ya wadata ka tatsa masa nono ya sha an gane ko to da haka manzo Allah ya ce in ko mutum baya haka illa idza kana yawmul qiyamati face shi ma idan ranar alkiyama ta zo butiha laha biqa'in qarqara butiha laha sai an shata mata fili ko waje qarqara me yalwa awfara ma kanat sama da wanda take da shi ko sama da wajen da ta rayu a shi a duniya suka ce biqa karkar ay alka'ul ardul wasi al fili na ƙasa mai faɗi mai yalwa kalmar karkar ay al min al ardi wasi waje mai yalwa na ƙasa kuma ƙasar tsandauri mai tauri wacce ba ta lotsawa ba irin yashi ba ko rairayi mana shi mai raƙumi wanda baya bada zakkarsa azabar da za a yi masa sai a ɗauko shi a aje shi a wani waje mai tsandauri kamar kan dutse sai a yi wa raƙumin kofato sai a sa raƙumin ya rinka sukuwa a kansa yana taka shi tsawon tsayuwar da za a yi a filin tashin alkiyama gwargwadon shekara dubu hamsin shi a haka za a bashi shi raƙumi ya ta taka shi yana kilisa a kansa yana sukuwa la yafidu minha fasilan wahida daidai da jinjiri daya cikin garkin raƙuman ba zai rasa ba ma'ana duk raƙuman za a tara masa su su ta hawansa suna taka shi a wajen da ba yashi ba ko rairayi ballantana a ce in sun taka shi ba zai ji zafi ba su taka shi ta sama ya ji zafi kuma ta ƙasa ma tsandaurin ƙasa ya daɗa azabtar da shi zala ce taɓauha bi asfafiha za su rinka taka shi da kofatan su wa ta'adduhu bi afwahiha kuma za su rinka sa da haƙoransu kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukraha duk lokacin da na ƙarshen su ya ƙare sai a sake dawo da su farko su juyo layi za su rinka yi masa suna taka shi su taka shi su cije shi wannan ya wuce ya taka ya ciza wannan ya wuce har in an je karshe sai a sake juyo su su sake dawowa haka za a yi ta masa قال القاضي إيال القاضي إيال مي أشفايتي قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء عند مسلم كلما مضى عليها أخراها ردا عليه أولاها wannan gabar kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukraha duk lokacin da na farkon ya wuce sai a dawo da na ƙarshen ma'ana a yoruba zubas ba wai a kewayo ta gaba ba alqadi ila ce wannan maganar an dan cancanja ta an yi kwan gaba kwan baya domin abin da aka saba shine idan dabbobin za a yi layi akan abu to in na ƙarshe ya je sai a sake dawowa daga me na farko ba wai a sake dawowa daga shi na ƙarshen ba da haka ce sawab abin da yake na daidai na wannan lafazi shine abin da ya zo cikin sai muslim kullama mada alaihi ukraha duk lokacin da na karshen sa ya wuce rudda alaihi ulaha sai a dawo da na farkon fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana cikin wani da sa ya kai shekara 50 ta duniya hatta ya qada ko yuqda bainal ibadi har a gama hukunci hisabi tsakanin bayi a ƙarshe shi ma idan wannan azabar da aka yi masa ana nan ana lissafawa in ta goge zunubin duka shi kenan in bata goge ba fa yura sabiluhu imma ila aljannati wa imma ila an-nar in bata goge ba sai a nuna masa hanyarsa zuwa wuta ya je ya karasa shan azabar a can idan kuma wannan ukubar da aka yi masa na wannan lokacin ya kankare zunubin to kuma sai a nuna masa hanyarsa zuwa wuta aljanna to kuma sai ya tafi can qila ya rasulullahi sai sahabbai suka sake tambayar annabi suka ce ya ma'aikin Allah fal baqaru wal ghanam su kuma shanu da tumakai fa su ma idan mutum yana da su bai bada zakka ba za a yi masa azaba qala sai annabi ya ce wala sahibu baqarin wala ghanamin har ma babu wani ma'abocin shanu ko tumakai la yu'addi minha haqqaha wanda shi ma baya bada haƙƙin su na zakka illa idza kana yawmul qiyamati face idan ranar alkiyama ta yi butiha laha biqa'in qarqara shi ma za a shimfiɗa masa waje na ƙasa ƙarƙara mai tsandauri la domin minha shay'an shi ma ba zai rasa wani ba daga cikin dabbobin nasa duka sai an taro su manya da matsakaita da kananan su laysa fiha aqsa'u kuma babu daga cikin su aqsa'u malaman lugha suka ce aqsa'u multawiyatul qarnaini mai lankwashashen kashi a mana ai shanun su suna da ƙaho ko to ko da a ce shanun nasu a duniyan nan akwai masu lankwashashen kaho to duk a lahira za a miƙar da kahonsu domin idan ƙahon dabba ya lankwashe in tai karo ko tai suka ba a fiye ji ba amma idan aka miƙe shi da tsininsa in ta suka sai a ji to duk ƙahon shanun nasa in ma akwai masu lankwasashen kaho sai an miƙar ragunan da ban bansirayen dukkansu in akwai ƙaho lankwasashe a tare da su duk sai an miƙar shine laisa fiha a ƙasa'u babu mai lankwasashen ƙaho a ciki wala jalha'u kuma babu jalha'u hiyar lati la qarna laha ita ce balama wacce ba ta da ƙaho an gane ko wanda ake ce da shi uda cikin raguna ragon da za ga shi da kaho to ko da a ce a duniya uda uda ya kewata marasa kaho to a lahira sai an musu kaho dan su azabtar da shi da haka a ƙasa mai lankwashashen kaho jalha mara kahon kwata-kwata sannan wala adubau babu kuma adubau wa hiya da maksuratul qarni ita ce wacce tana da kahon miƙaƙe amma wani tsautsayi ya sa kahon ya kare to shi ma sai a gyara a dawo da shi daidai tanqahuhu bi quruniha duk su taru su rinka sukarsa suna tunkuyinsa da kafansu wa taqahu bi azlafiha kuma suna tattaka shi da kofatansu kullama marra alaihi ulaha duk lokacin da na ƙarshe ya wuce na farkon ya wuce a kansa rudda alaihi ukraha sai a sake dawo da na karshe fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a wurin da gwargwadon sa ya kai tsawon shekara 50 ta duniya ma'ana dai tumakan da kake ganin ka tara da awakai da raƙuma in baka je ka lissafa ka fitar da zakkarsu ba to a lahira da su za a azabtar da kai dalolin da ka tara da nerorin da ka tara in baka rinka fitar musu da zakka ba to ka sani a lahira su za su zama sanadin azabtar da kai da su za a yi makamashin wuta da za a kona ka da ita Allah ya tsare mu zala hatta yuqda bainal ibadi har a gama hukunci tsakanin bayi na hisabi fayura sabiluhu imma ila aljanna wa imma ila a ƙarshe idan an gama sai a nuna masa hanyarsa ko ta wuta ko ta aljanna in zunubin ya kankare sai a nuna masa hanyar aljanna in kuma zunubin bai kankare ba baki ɗaya kuma Allah bai ga damar yafe masa ba sai kuma a sake ta sake zuwa wuta Allah ya tsare mu qila ya rasulullahi sahabbai suka sake tambaya suka ce ya manzon Allah fal khailu su ka dawa kaifa su ma akwai zakka a cikinsu. su eh ai ma hukumu huma su ma me hukuncin su kala sai annabi ya ce alkhailu salasatun yai su dawakai iri uku ne da haka su a cikin su akwai wanda ake zakka akwai wanda ba a zakka amma su wa'ancan matukar sun kai nisabi ana musu zakka ba karkasa su ba an gane ko da haka manzo Allah ya ce ai su dawakai dan amfani ɗayan uku ake da su a wata ruwaya ta Imam Bukhari al-khailu li salasatin su dawakai dan ɗayan abu uku ake aje su to cikin abubuwan nan guda uku akwai wanda in ka aje doki dan shi ba za ka yi masa zakka ba ko dokin ya kai miliyan akwai kuma abubuwan da in dai ka aje doki dan su to su ma wani abu zai iya hawa kanka na hukunci mazala ce hiya li rajulin wizrun akwai mutumin da in yi aje dawakai kullun alhaki yake ɗauka wa kansa zaman su a gidansa ma kansa zunubi ne an gane ko wa hiya li rajulin sitrun akwai kuma mutumin da in yi aje dawakai wannan zaman dawakan a gidansa suturta shi suke yi wa hiya li rajulin ajrun akwai kuma mutumin da in ya aje dawakai zaman su a gidansa lada yake samu to da dawakai amfanin su baya wuce ɗayan uku a wajen dan adam ma wizir wa in ma sitir wa in ma ajar ko zunubi ko sutura ko lada fa amma allati hiya lahu wizrun mutumin da in ya rike dawakai zai ke samun alhaki farajulun rabataha ya wa fakhara mutumin da ya daura dawakai dan yayi riya dan ya nuna ya isa ko ba idan mawadaci wadata ta wadata sai kaga har ya daure shi ko ba ko dan mai unguwa bane ba to ko dan sarkin ne ma me amfanin ka aje doki a gidanka in dai ka aje shi ne dan a nuna ka isa kai saraki ne saraki ko ba haka ba to wannan zaman da dawakan suke a gidanka alhaki kake ɗauka su ci ma dusa kuma ka ɗau alhaki ka kiwata su kuma ka ɗau zunubi matukar mutum ya ɗaure doki ne ba wani amfanin da dokin yake masa kawai isa ce ƙafafa ce nuna wadata ne nuna an isa to wannan alhaki yake ɗauka wa niwa'an ala ahli islam kuma yana yin haka ne don ya nuna yayi nisa ga ma'abuta musulunci an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in haka ne fa hiya wizrun wannan kam alhaki yake dauka fa hiya lahu wizrun wannan alhaki yake dauka wa amma allati hiya lahu sitrun amma wanda idan ya aje dawakai sutura ne su a gare shi farajulun rabataha fi sabilillah mutumin da ya daura dawakan nan dan yin wata hidimar addini ko dai dan a hau aje ai jihadi ko dan a hau aje ai wa'azi ko dan a hau aje a karantar da ilimi ko a nemo ilimi ko a hau aje a sana'a a siya ko a siyar an gane ko to mutumin da dan wannan ya rike dawakai domin wannan duk yana shiga karkashin fi sabilillah ثم لم ينس حق fi في kuma bai manta da haƙƙin Allah ba a bayan dawakan nan nasa wala riqabiha kuma bai manta da haƙƙin Allah ba a wuyan dawakan nan nasa sitrun wannan dawakai asiri suke rufa masa mana yana amfani da su don yin bukatun da Allah da manzansa ba su hana ba ka ɗaure doki don ya rinka kai maka kaya gona ka ɗaure doki don ka rinka hawa ka tafi neman kuɗi ka ɗaure doki dan ka rinka hawa in za a je jihadi ko za a je da'awa ko za a je musuluntar da maguzawa ko za ka je ka karanto ilimin da za ka san addinin ka ka bauta wa Allah wannan duk rufa maka asiri doki yake yi duk abin da ya ci lada ne duk hidimar da kai masa lada ne domin yana taimaka maka ne wajen yin ayyukan lada to sannan kakka manta haƙƙin Allah a bayansa kakka manta haƙƙin Allah a wuyansa ma'ana duk abin da ya shafi taimako da duk abin da ya shafi ayyukan alkhairi wanda ake yi da wannan doki ba kai ƙasa a gwiwa wajen aiwatarwa wa amma allati hiya lahu ajrun amma ko wanda idan ya daura dawakai suke zamewa lada gare shi fa rajulun rabataha fi sabilillah mutumin da ya daura dawakai din dan yin aikin Allah li ahli islami ga ma'abuta musulunci ba wai dan shi karan kansa ba a'a ya turke dawakan ne dan ya rinka taimakawa wasu da shi misali za a je jihadi shi kuma yana da garken dawakai ya siye su ya kiwata su dan wannan sai ya ɗauka ya ba mutane su hausa tafi ko kuma za a je wa'azi sai ɗauki dawakan ya bayar dan a hau a tafi ko za a je karatu da neman ilimi ya ɗauki dawakan ya bayar dan a hau a tafi to kaga wannan duk hidima yake yi a fi sabilillahi kuma ga musulmi Azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi marjin aw rawdatin fi marjin a wata hanyar tudu aw ko kuma akan a cikin wani dausayi an gane ko malai ce qala ibn al-athir rahimahullahu al-maraj huwa al-ard al-wasi'a abinda ake nufi da maraj shine kasa ma'ana a tafiyar da za a yi ta akan ya kasa ya bawa mutane su hau dan su je su yi wani abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da a yi shi na abubuwan da muka ambata ko makamantansu aw rawdatin ko kuma rauda rauda yace akhassu min al-mar'a shine dausayi an gane ko to da ka duk inda za a amfani da waɗannan dawakan yana bayarwa tafiyar tudu ce ko tafiyar kwari ce tafiyar binni ce ko tafiyar ƙauye ce to da ka annabi ya ce wannan fama akalin min zalikal marad aw rawda duk abin da wannan dawakai suka ci a wannan hanyar su ta tafiya akan doran ƙasa ko a cikin dausayi ba abin da za su ci min shay'in na wani abu illa kutuba lahu adada ma akalat hasanatu duk abin da suka ci adadin ciyawar sai an lissafa shi a cikin ladan da za a bashi wa kutiba lahu adadu arwasiha wa abwaliha hasanat kuma duk kashin da suka yi sai an kidanya yawan kashin an bashi lada duk fitsarin da suka yi adadin fitsarin da suka yi sai an kidanya an bashi lada wala taqta'u iwalaha diwalaha fastannat sharafan hakanan ba za su yanke wani tsawon waje na tafiya ba wasu malamai suka ce abin da ake nufi da tsiwalaha shine al-ahabaluha at-tawilu alladhi shudda ahadu tarafaiha fi yadil faras shine dukkan wata igiya da aka ɗaura mata na dabaibayi idan ta yi tafiya ta tsinke ko ta ƙure wannan igiyar domin wani lokaci ana ɗaure dabba da igiya mai tsawo don ya rinka cin abinci in yana tafiya yana tafiya sai igiyar ta yi ta ƙare ta tsaya to duk gwargwadon wannan tsayawar da igiyar ta yi fassannar ta juyo ko ta hau sharafan wani waje mai tudu au sharafaini ko waje mai tudu guda biyu shi ma wannan illa kataballahu lahu adada asariha face sai Allah ya rubuta masa gwargwadon adadin takun da ta yi wa arwasiha da kashin da ta yi hasanatin duk na lada wala marra biha sahibuha ala naharin haka mai irin waɗannan dawakan ba zai wuce ta wata ƙorama da su ba fasharibat minhu su sha daga wannan korama wala yuridu an yasqiyaha ko shi da kansa ya nufin ya kai su su sha nan sun sha dan kansu nan kuma an kai su dan su sha illa Allahu lahu adada ma sharibat hasanatin face duk abin da suka sha na adadin ruwa wanda suka sha ko wanda aka shayar da su face sai Allah ya rubuta masa kyawawan lada da wannan me wannan yake nunawa duk mutumin da ya nemi dukiya dan ya bauta wa Allah da ita dukiya alheri ce a gare shi duk mutumin da ya sai wani abin hawa ko tufafi ko wani abu dan ya samu tallafi da wannan abubuwan wajen bauta wa Allah to za su zama alheri a gare shi amma mutumin duk da ya tanadi wani abin duniya ba dan komai ba sai dan morewa da holewa da jin daɗi ba dan buƙatarsa ba to ko shakka babu wannan dukiyar sai ta zame masa sharri da hasara da bala'i da sababin azaba a ranar lahira nawa yau zaka tarar da attajirai masu kuɗi suna ta siyan gidajen da ba su san adadin gidajen da suka siya ba sun kulle kila wani gidan ma da 'yan haya a siya a ta tada hankalinsu a kore su ba a buƙatar haya dan alfahari kawai a ja gidan a kulle shi ba zai kwana a gidan ba shi ba ya buƙatar kuɗin gidan kawai isa ce ya nuna ya isa la'alla wani wani kamfani zai siya ya kulle talakawa suna cin abinci la'alla wata kurin face ta kasuwa zai siya ya kulle talakawa suna cin abinci to duk wannan dukiyar da kake haka da ita sababi ne na ai maka azaba da ita a gobe kiyama domin kai bata taimaka maka ba kai baka taimaki mutane da ita ba kai baka rike ta wajen ka yi aikin alkhairi da ita ba kaga za ta zame maka wabal za ta zame maka nauyi da narko to amma duk mutumin da ya tanadi dukiya shi yana amfanuwa da dukiyar yana samun damar ya bauta wa Allah yana ba wa waɗansu dama su amfana da dukiyar su ma don su ji daɗin bauta wa Allah to duk wani abu da za a yi na wannan dukiyar duk kai ka wanda ke cikin ta lada yake samu da ya rage maka ko ka nemi da lada da dukiyarka ko kuma ka nemi bala'i da dukiyarka kila ya rasulullahi sahabbai suka sake cewa ya ma'aikin Allah falhumuru to su kuma jakuna fa kaga bayani dalla dalla kenan ko an gama da dawakai an fado kan jakuna to a can a dawakai shin an faɗi maganar zakka ba a faɗi zakka ba sai dai an faɗi me taimako taimako shine malamai suka ce a dawakai babu zakka amma akwai taimako sai dai fa in business ɗinsu mutum yake ya siya ya siyar to anan kuɗin zai wa zakka ba dawakan ba amma ga a shanu ko ba siyar da su kake ba in suka kai wani adadi za a yi musu zakka a tumaki a awaki a raƙuma ko ba siyar da su kake ba kiwo kake yi in suka kai wani adadi da shari'a ta faɗa za a yi musu zakka amma yau da za a samu mutum yana da dawakai guda miliyan ɗaya baka cewa za a yi zakkar doki to in ka ce za a yi zakkar doki nawa nawa za a rinka fitarwa zakka kuma me ya zakkar to ya rage masa wannan dawakai miliyan ɗaya da ya tara ko ɗari ko sama da haka me yake da su idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa yake da su to akwai wanda yana samun lada akwai kuma wanda babu lada zunubi ne kawai zaka ya kamata mutane musamman 'yan binni su san aja doki menene malahu wa ma alaihi me a gare shi me kuma abin da ke biyo baya za samu wani ya aje doki wani ma daga barazil ya je siyo dokin abincin da dokin yake ci masu gadinsa ba sa cin sa idan doki ya rashin lafiya za a dora shi a jirgi a kai shi kasa waje a yi masa magani amma dan adam yana ji yana gani zai mutu daidai da fanadol din su biyar ba zai iya sai ba nawa ne suna nan da yawa akwai wani basaraki da ba sai na faɗi sunansa ba a unguwanmu wata rana dokinsa ya tsinke ya shigo titi a guje dokin ya zo ya bangaji wani tsoho ya jefa shi kwalbaci tsohon ko shura bai ya mutu amma wallahi karshe da muka samu labari dokin har waje aka fitar da shi shi an je a yi masa magani amma ya kashe mai rai hukumar 'yan sanda ta yi iya kokarinta a jihar Kano hana dawa hawan dawakai yadda suke hawa suke taka mutane suke abin da suka ga dama yayan ba kwaba saboda an ɗaure musu gindi mutane nawa suke takawa da waɗannan dawakan kasa ko doki cikin mutane kuma al'adar doki fa in ana gudu da shi baya gani zai iya zuwa ya kashe kansa shi ma iska shiga idansa take yi da aka rufe ido yake yi to haka ake farko da shi cikin mutane da wani dalili saboda kawai waɗanda suka isa ne a garin al'umma rayuwa in ba ta tasu bace ta kowa da ita da ta dabba da ta kaza duk ɗaya ce na sha jin sanarwa hukumar yan sanda tana hana amma har yanzu dai abin har yanzu yana nan har yanzu ana yi samari za ga hadda yan mata wani lokaci saboda tsaban lalacewa wai mace ta hau doki a cikin garin Kano tana sukuwa kila yar wani mai fada a ce yar wani basarake ce yar wani kaza ce yar wani kaza ce to ba ita da ta hau dokin ba wanda ya daura dokin ma ga abin da annabi ya faɗa in dai ba wani amfani da dokin yake isa ce ta sa aka daure dan an isa to duk kashin dokin zunubi ne duk abin da dokin ya ci zunubi ne ballantana kuma a fito da shi ana taka bayan Allah ana wulakanci ana nuna isa Allah ya sa su shirya Allah ya sa su gane amma matukar ana business da shi kamar yadda na faɗa to kuɗin ake ake yi wa zakka kamar motoci ne yanzu aka iya samun mutum mai mota goma mota kaza akwai wani dan Afirka da aka bani labari ko a Ingila ne ko a ina yana da motoci 360 adadin kwanakin shekara in kullum zai hau mota ɗaya, to wata sai shekara ta zagayo bai hau ba kai ka san wannan sai dan Afirka sai mai ciwon hauka amma ko baturen da ya kera mota ba zai iya aje maka mota sama da biyu ba yo dan me me ya zafi to da shi yana da wayo da ka dan afirka shi yake wannan motar kuma kanka dauka mota fa irin ta garinku da biyar ko ta wani malami mai hikima da ka ce ka sai mota sai ce to Allah sa dai ba da biyar bace ma'ana wai da ka ji an ce mota da biyar to sakance ba sabuwa bace dubu ɗari da hamsin da biyar magana ta ɓaci in dai da biyar ta shigo lissafin to sakan to fa ba da biyar ba ce mota sababbi ne 'yan ɗauka 'yan miliyoyi ne amma ya tara wannan adadin to kaga shi ma wannan za ka yi masa hukunci ne da hukuncin doki me yake da motocin nan haka idan rabawa yake ana zuwa wa'azin maguzawa ana wa'azantar da mutane ana shiga ƙauyuka to duk motsin mota lada ne amma kawai na isa ne a zo kawai a bata wuta wu wu wu a kashe ta to wu wu din da ta yi za ka je ka gane furan ta kira ma kira ma ruwa ko ka kira wa kanka da haka shi ma lokacin zakaya ba za ka zo ka ce masa ba mu zakan motocinka ba a'a sai dai in juya su yake yi to kuɗin akwai zakka a ciki amma su motocin kadai babu zakka kamar kaji yau akwai da yawa attajirai masu gidajen gona ko ba ka cewa zakar kaza a'a sai dai zakar kudin kaji ba ka cewa zakar kwai sai dai zakar kudin kwai to wannan shine haka nan gidajen haya ba ka cewa zakar gida babu zakar gida sai dai zakar kudin gidajen haya haka motocin haya wani yana da tireloli ga sanan masha Allah ba ka cewa zakar tirela bari a ce duk tirela goma ya eh, kurkura ɗaya babu wannan a'a sai dai zakkar kuɗin da tirelolin suka tara in ya kai nisabin zakka na zinari da azurfa sai a yi masa zakka da aka sahabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka ce fal humur su ko jakai fa humur jam'i ne na himar himar yana da jam'i iri biyu ko ka ce hamir ko ka ce humur duk kuma jam'i ne mai fasaha duk qur'ani ya faɗa ubangiji ya ce ka annahum humurum mustanfira ko mustanfara farrafmin min kaswara kaga humur jam'i ne na himar to haka ne yace wal khayla wal bigala wal hamira hamir jam'i ne na himar shi ma to da ka sahabbai suka ce fal humur suka ja kaifa sai manzo Allah yace ma unzila alayya fil humri shay'un ba abinda aka saukar min na wahayi game da sha'anin jakai illa hadhihi al aya al fadha al jami'a sai dai wannan aya daya daya wacce ta kunshi dukkan komai a cikinta wata aya ce fa man yi amal misqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata alheri daidai da kwayar zarra sai ya gani to idan kai amfani da jakanka wajen aikin sharri daidai da kwayar zarra zaka je ka tarar ko ba da jakai ba ko ma da menene domin ayat ta kunshi komai ta shafi komai duk alheri daidai da kwayar zarra za a tarar duk sharri daidai da kwayar zarra za a tarar manzo Allah ce ni zuwa yanzu kan ba a saukar min da wahayi game da sha'anin jakai ba amma dai ga wata aya ɗaya ɗaya sannan kuma wacce ta kunshi komai da komai fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata alkhairi daidai da ƙwayar zarra zai gani wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata sharri daidai da ƙwayar zarra zai gani abinda ake nufi da zai gani za a yi masa hisabi a kansa ba wai kawai ka gani ba shikenan ka wuce a yayi bai ma'ana ba ka gani kuma ka ɗau nauyin abin da ka gani ɗin in na alheri ko kishiyarsa muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa hadha lafzu muslimin amma wannan lafazin na Imam Muslim ne Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da Rahama yace hadha al-hadisu sarihun fi wujubi zakati fi adh-dhahabi wal fidda wannan hadisi bayani ne a ƙaro a cikin sa dangane da wajibcin zakkar zinari da azurfa wala khilafa fihi babu sabani a cikin haka yace wa kaza batil mazkurati haka nan sauran abubuwan da aka ambata min al ibli na raƙuma wal baqari da shanu wal ganami da kuma tumakai da awakai yace wa fihi bayanu annal khaila kuma cikin wannan hadisi akwai bayanin cewa hakika dawakai innama takunu fi nawasiha alkhair wal baraka zai iya yiwa a cikin su akwai alkhairi da albarka idza kana ittikhazuha fi ta'a in mutum ya rike su ne dan ayyukan da'a aw fil umuri al mubaha ko kuma abubuwan da suke na halal wa illa in ko ba haka ba fa hiya mazmuma wannan abun zargi ne wa mulakhasuhu abinda hadisin ya kunsa a takaice annal jaza'a min jinsil amali duk abin da mutum yayi gwargwadon aikin sa gwargwadon abinda zai je taran na sakamako taro da taro sisi da sisi wa fihi ghairu zalika yace kai ma akwai wasu abubuwan ba haka ba na fa'idoji da wannan hadisin ya karantar da mu wannan shine karshen kitabu wujubi eh, ta'kidu wujubi zakati to sannan sai abin da ya biyo baya babi na 38 babu wujubi saumi ramadan wa bayanu fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi babin da yake bayani akan wajabcin azumin watan ramadan da bayanin falalar azumin da kuma duk abin da ke da alaka da azumin watan ramadana ana nuna mun lokaci yayi sai mu bari in Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga kan wannan la'alla kila kafin Allah ya kai mu ga azumin mu karanta abubuwan da yawa da zamu amfana da su a azumi mai zuwa tunda yanzu muna gab da jajiberan azumi ko muna karshe karshen watan rajab gab da shiga watan sha'ban inda kuma sha'ban daga shi sai ramadan Allah madaukakin sarki ka raya muka isar da mu watan ramadan ka ba mu ikon yin azumi a cikin sa da kuma yin ibadoji kuma ka karba mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh